آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ƙara mika wa Allah tabaraka wa ta'ala godiyarmu wanda ya kaddara mana rayuwa ta kawo wannan safiya ta asabar daidai wannan lokaci da muke daukan darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu al'aqida alwasabiya na babban malami ibn taimiyya wanda ibn al'usaimin ya yi wa sharhi yau muna goma sha hudu ne ko sha biyar ne ni lissafin fa bai zauna mun ba to ga watan goma sha ɗaya hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru tara. muna yi wa Allah daɗin godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zan yardajje a wajensa. Muna ci gaba da karanta muƙaddimar da shi Ibn Taymiyya yayi. yi inda Malam yake bin wannan muƙaddima yana ainihin yi mata sharha. Idan ba mu manta ba muna cikin Muhammad da ya ce wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu to muna kan wannan wa Muhammad ɗin malam ya ce wa Muhammad ya ci gaba da yi mana bayani har inda muka zo nan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa mana hujja da ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ce kul inni la amliku lakum darran wala rashada قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته to wannan ya yi mana bayani akan balagan daga nan sai muka dakata muka ce sai in Allah ya kawo rayuwarmu darasi na gaba za mu jona insha Allah gashi Allah ya kaddara falhasilu abinda yake faruwa anna muhammadan salawatullahi wa salamuhu alaihi abdullah bawa ne na Allah wannan shine abin da ya kamata mutum ya fahimta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne وما اقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شعور الربوبية إطلاقا abinda hukunci ya zartar a nan game da wannan ainihin ubudiya da aka ce abdullahi to annahu yanda shanin yake fa la haqqa lahu fi shanin fi shay'in baya da haƙƙi akan wani abu min shu'unir rububiyya wanda ya shafi ubangijantaka wannan duka haƙoƙi ne na Allah in abu ya shafi gefen ubangijantaka to wannan ba wanda za a dangantawa sai Allah shi kuma abin da ya shafi risala annabta walittaka imani babu kamarsa babu wani annabin da ya kai shi ba mursalin da ya kai shi balle waliyi ko wani salihi mumini duk shi ne shugabansu ana fahimta ko matsayinsa na bawan Allah ne manzon Allah mursalin da Allah ya aiko wa duk duniya aka ba shi matsayin da ba ba kowa irinsa ba duk duniya kamar yadda Allah shi kuma ya kaɗaita da matsayinsa na Ubangiji. Abun bauta guda ɗaya shi kuma duk duniya duk lahira ko'ina babu kamarsa, ba ya da abokin tarayya wanda za a ce yana da matsayi irin nasa. An fahimta? Don haka gefen Ubangijantaka rububiya wannan wa Allah idilakan kai tsaye karka tsaya kana wawarewa. وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة إذن هر أكتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أجيش أولا مزعي Allah kaɗai ya kaɗaita da Ubangijantakarsa da ilahantaka, hatta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam bai da rabo a nan, to kama baluka. biman dunahu menene kake gani game da wanda bai kai shi ba in har an ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ɗauki matsayi na Allah ba to ya kake tsammani ga wani wanda ba shi ba don duk duniya dai babu wani bawa cikin bayin Allah wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ma aka ce ba ya da kaso cikin harkar ilahantaka, Ubangijantaka, sai dai ya zama bawan Allah mai bautawa Ubangiji. Amma ba wanda zai ɗau matsayi irin na Allah ba, to yaya idan har an ce shi bai da wannan matsayin yaya kake tsammani ga waninsa? min ibadillahi cikin bayin Allah fa innahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra su ba ba su mallaka wa kansu amfani ko cuta ba bayin Allah babu wani bawa daga cikin bayin Allah da yake mallake da rayuwarsa ko mallake da mutuwarsa ko mallake da arzikinsa ko mallake da lafiyarsa ko mallake da warakarsa ƙoshinsa ko yunwarsa wannan duka Allah ne ke mallake da su to yaya kuma zai iya mallakar na wani in har bai mallaki nasa ba zai iya mallakar na wani bai isa ya arzita kansa ba ya zai iya arzita wani bai isa ya rayar da wani ba ya zai kansa ba ya zai rayar da wani bai mallaki lafiyar kansa ba ya zai warkar da wani bai isa bai isa bai isa yaya zai isa ga wani eh don haka wala li ghairihim abadan ba sa taɓa mallaka wa kansu balle mallakar waninsu ko su mallaka su mallaki amfani ko cutarwa na wani ba abadan wannan har abada wannan a barwa Allah wa ya ta yatabayyan safa ula'ikal ƙaun don haka wautar wa'yannan mutane ke bayyana safu wauta da jahilci na alƙaun ula'ikal ƙaun waɗannan mutane allazina ya min allazina yad'una man yad'unahum awliya waɗanda suke kiran waɗanda suke iddi'a'in wai waliyai ne min dunillahi azza wa jalla koma bayan Allah mai girma da ɗaukaka maimakon su kira Allah mai girma da ɗaukaka sai su kira waɗansu wai ai waɗannan ɗin waliyai ne to su wa'annan waliyan sun mallaki amfanin kansu ba su mallaka wa kansu aljanna ba balle wuta ba za su iya kai kansu aljanna ba ba za su iya kare kansu daga wuta ba duka sai in Allah ya so wa ma na illa an yasha Allah babu wanda yake da mallakar lahirar kansa sai dai ya nema gun Allah to ya zai iya mallaka maka hadda zai ce kai ya yafe ma ya baka shi ma kansa fa ba ya da matsayin kansa wa qauluhu da ya wa rasuluhu ya ce bawan Allah ne sannan kuma manzon Allah ne aiko? haza aidan wasfun la yakunu li ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam wannan har yanzu wata sifantawa ce da aka sifanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ita wanda babu wani bawa daga cikin bayin Allah wanda yake da wannan sifa sama da ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasfun la kunu li ba da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda za a sake ce masa rasulullah wasfun ne sifantawa ce wanda babu wanda za a sake sifanta shi da ita kuma bayansa bayan tafiyarsa kuma babu sauran rasulu an gama ko akwai wanda za a kira shi rasulullah da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan sifa ce da shi kaɗai yake ɗauke da ita tun daga lokacin da aka aiko shi har tashin alkiyama ba wanda zai sake karɓar wannan sifa ta rasulullahi an gama li'annahu khatiman nabiyina don shine cikamakin annabawa fa huwa rasulullahi alladhi ballaga ko balaga makanan lam yablighuhu ahadun shine manzon da ya kai matsayin da babu wani wanda ya kai wannan matsayin minal bashari daga cikin mutane babu wani manzo da ya kai wannan matsayin da manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya kai a cikin mutane in ka ji an ɗaga wani har an kai shi matsayin da ya wuce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to ƙarya ce, don babu mutumin cikin mutane da yake da mablagar da ta kai ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Bal, wala min al-mala'ikati ba ma cikin albashar ba, har cikin mala'iku. fi ma na alamu malam ya ce cikin sanin mu kam Allahumma illa hamalatul arshi ya ce sosai dai ba mu sani ba ko hamalatul arshi waɗanda ke tallale da alharshi amma ko mala'iku su kansu jinjina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke a matsayi wasala ila ma fauka sama'i sabi'a Shi ne ya kai ga yaje saman saman bakwai wasala ila mawdin sami'a fihi sarifi a kalamil qada ya je gurin da ya rinka jin motsin ƙaran alƙalumman hukuncin Allah. Allazi ya ƙazi bihillahu azza wa jalla fi khalqihi wanda Allah ke zartar da hukunce-hukuncensa a cikin halittu. ya je inda har yana jin motsin karan alƙalumma babu halittar da ta je wajen ma wasala la'adun fihi lil ilmi ila hazal mustawa a babu wani mutum ɗaya wanda ya isa wannan wuri ga ilimi babu wanda ya kai shi ga wannan almustawa wannan ainihin daidaitaccen matsayi babu wanda ya same shi in banda manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kallamahu Allah azza wa jal biduni wasita Allah ya yi magana da shi babu wasita tsakani wa arsalahu ila al-khalq kafa kuma ya aiko shi zuwa ga halittun duniya gaba ɗaya mutanensu da aljanunsu rahamarsa har da dabbobi ta shafe su rahamatan lil'alamina haka Allah ya turo shi wa ayyadahu bil ayati azima kuma Allah ya taimake shi ya karfafe shi da ayoyi manya-manya allati لم تكن لأحد من min wanda bata taba zama ga wani mutum ba daga cikin mutane babu wanda ya taba samun irin waɗannan ayoyi awin rusul qablahu ko kuma wani manzo daga cikin manzannin da suka gabace shi ba wanda ya samu irin ayoyinsa wani ayoyi ne wa huwa hazal quran shine wannan littafi na al allazi la ya'tihi al-batil min ne ya wala min khalfi wanda ƙarya ba ta zo masa gaba da gare shi ko baya gare shi tanzilun min hakimin amin wannan alkur'ani al'azim wanda yake mai girma wajen yanayinsa da girma wajen hukunce-hukunce da girma wajen mujizozinsa fa inna hadha alquran lalle wannan alqurani la nadira lahu min alayati alanbiya'i ba ya da wani abokin karawa daga cikin ayoyin annabawa da aka taba ba su as abadan da suka rigaye shi har abada kuma babu wani littafi da zai zo da zai yi karo da alqurani babu wani littafi da aka taɓa yi wanda za a gwama shi a gwada shi a ce wannan daidai da alkur'ani ko kuma ya ɗara alkur'ani ƙur'ani ne gaba saboda haka annabawa aka yi ta ba su wa'insu ayoyi mujizozi aka ba shi alkur'ani wanda alkur'anin kaɗai ya isa aya wani haza ƙalallahu jalla sha'anuhu wa ƙalu laula unzila alaihi aya wa laula unzila alaihi min rabbi suke cewa a ah, to shi tunda annabi ne manzo ne me yasa ba aiko masa da ayoyi daga wajen ubangijinsa ba ai da ya kamata shi ma a bashi ayoyi min rabbi daga ubangiji kamar yadda aka baiwa annabi Musa tis a ayati ayoyi tara ga sanda ga hannu ga kwaɗi ga eh, dufana ga jarada ga kummala bafadiya wadda ma'ayatin mufassalat me yasa shi ba za a bashi ba ga salihu an bashi naka taguwa eh ya kamata da shi ma a bashi aya qul innamal ayatu indallah kace aya ba dai a wajen Allah take ba to kace aya ba kai kake bada ta ba su ma wayancan annabawa ba su suka ba kansu ba a aya a wajen Allah ta ce, wa inna ma ana nadhirun mubinun ni mai gargadi ne mai bayyana gargadi in kuna so ku bi in kun ku ki ni ba ni da aya Allah ke da aya to amma dai tuna musu wace irin aya tukunna wai suke nema awalam yakfihim to wai bai ishe su bane anna anzalna alaykal kitaba gashi nan mu mun sauka maka da alqur'ani littafi yutula alaihim ana karanta musu shi bai isa aya ba bai ishe su aya ba haza ya kafi an kulli shay'in ai wannan ya isa komi walakin liman kana lahu qalbun alqa aw al sam'a wa huwa shahid amma ga wanda yake da hankali yake aje hankalinsa waje ɗaya lokacin da ake karatu wa huwa shahidun yana halarce ana karatun yana nan da shi da zuciyarsa duka sanda ake karatun to qur'ani zai isa aya da shi banda wanda yana nan kawai amma shi ba wai lura da abun da ake yi yake ba amma al mawrid amma shi mai kau da kai ya bijire ya karyata fa sayaqulu kama qala man sabaqahu da sannu za ka je yana faɗin abun da waɗanda suka rigaye su suka faɗi suka ce ha a sadiru awwali wannan ai kaman tatsuniyar yan da ne tatsuniyar mutan farko kenan wannan to kaga ashe alqur'ani aya ce wanda ta isa ta zama aya tun da aka saukar da alƙur'ani har yanzu ba a samu mai gogawa da shi ba. Alhasu, anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rasulullah wa khatiman don haka ashe ya gama tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne cikamakin annabawa khatamallahu bihi nubuwa war risala Allah ya rufe annabta da manzanci aiban har yanzu bihi da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam kaɗai aya ce da ya zo ya ce an rufe annabci da ni daga ni ba sauran annabi har yanzu ba yi ba idan da annabta ƙarya ne yanzu da an yi annabawa wani ya gwada ya gani bai fallasa ba musailamatul kaddabi ya gwada ya fadi eh sun zo sun yi ta yi tun lokacin akwai masu fasaha da ɗan ragowar su ma sun yi sun yi su zama annabawan ya gagara ashe annabta ba kirkiro ta ake yi ba musailamatul kazzabi hadda shi ma da littafin sai ya gwada yayi qur'ani abin ya gagara <laughs> Allah ya sauki eh wa ma adaraka malfil eh lahu kurdumun tawil <laughs> wa zainun kasirun wai shi ma zai yi sura wai giwa me ya sanar da kai giwa giwa tana da dogon hanci da ɗan gajeren bindi to wannan ƙur'ani ne wannan karatu ne wai zai wannan ziyati garga wai wal ajinati ajina wa ƙwahinati ƙwahina wannan duka fa ya gwada ya kasa eh to shi alqur'ani aya ce shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce khatimun nabiyina cikamakin annabawa sannan kuma cikamakin manzanni har yanzu shi kansa aya ne to da aka ce khatimun nabiyina ai an gama tunda aka kore annabci ina za a samu manzanci kuma don sai dai an zama annabi kafin a zama manzo to sai aka ce to shine cikamakin annabawan ina za ka bi kai ka zo kuma ka samu manzanci ka ce Allah ya baka kaza an aiko ka da kaza ye ka samu kaza an ce ayi kaza ayi kaza mutum ya kwanta bacci yayi mafarki wai ya fito ya rubuta warka a ce kai ma in ka karanta baka rubuta ka ƙara ka ba wasu sadaka ba kana da zunubi eh sannan kuma wannan abun ba alaƙarsa da alƙur'ani ba alaƙarsa da sunna sai kaga mutane sun haukace mal wannan ya buga ya ba wannan shi ma ya je ya buga ya ba wannan ana ta yaɗa ƙarya to annabci ma an rufe balle manzanci manzanci shine Allah ya aike ka da abu yace ka je ka gaya wa mutane mutane nawa ne suke kwantawa su taso su ce Allah ya ce musu su zo su gaya wa mutane kaza kaza kaza eh? to an gama yin wannan tun lokacin da aka yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce annabci an rufe to tun da ko idan tafatin nubuwa idan aka kore annabci aka ce babu shi wahiya a ambu minar risala to ai ya fi manzanci gamewa yau idan da an ce an babu sauran manzo to sai a ce kila akwai annabi don akan yi annabawan da ba a aika su gun mutane to amma duk manzo annabi ne to sai aka ce ba annabta to kaga ba maganar manzanci ba za ta taso ba matakin farko sai ka zama annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nubi abi ikra da ikra aka bashi annabci sai aka bashi da sai aka bashi manzanci da ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir sai ya zama manzo sai ya zama nabiyan wa rasula to sai aka ce an kore huwa khatimun nabiyina to daga shi annabcin an rufe kaga maganar manzanci kan bata taso ba idza intafa'atin nubuwa wahiya amu ammu min ar-risala intafa'atir risala allati hiya akhassu in dai har an kore annabci wanda shine yafi gamewa to ashe an kore manzanci wanda shi akhassu ne li'anna al-intifa' intifa'ul am kore abin da ya game yastalzimul intifa'ul akhas zai lizimci kore wancan din ma keɓantaccen in aka ce duk wani mutum da yake cikin ɗakin nan ya fito ya fito ba ce ta fito ba ita sai ta tsaya wallahi duk mutumin da yake cikin ɗakin nan in bai fito ba ba za mu kone ɗakin nan duk da shi sai ta ce a to ni ba ambaci mace ba har yanzu sai ta tsaya? To, kaga an ammaci a ammu, maganar a kasu kan bata taso ba ai, tun an ce ba annabawa an rufe, to wani maganar manzanci kuma zai taso. Eh? Shi ne malam yake gaya mana. Na? Hmm. To, farasulullahi alaihi salatu wassalam huwa khatamin nabiyyi tunda shi annabi Muhammad salawatullahi wa salamu alaihi shine jikamakin annabawa to kaga kenan babu sauran wani wanda zai zo ce Allah ya aiko ni da abu kaza ya ce in gaya wa mutane kaza ya ce in ba su addu'a kaza ya ce in ba su salati kaza ya ce in ba su dariƙa kaza ya ce in ba su kaza ya ce in ba su kaza wannan duk ta taso ba wannan aikin manzanci ne kuma manzanci an rufe shi addini kuma ya cika tun daga alyawma yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam duk abinda mutum ya kawo yace gashi kwanan nan aka bani ko kwanan can aka bani to da can kenan addini bai cika ba sai yanzu zaka ciki tashi ko ko naka daban addinin wancan dai na Allah wanda yace inna dina inda Allahil Islam ya cika to wannan kuma fa naka sabon addini ne ko kuma dai wancan ɗin ne ayar ba gaskiya ta faɗi ba kake nufi yanzu za ka ƙara cikitawa don haka sai mu yi hattara ƙauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida Ina ce ibnu taymiya yace وصلى alaihi عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ma'ana sallallahu alaihi abinda yake nufi ahsanu ma qila amma mafi kyawun abin da aka faɗi akai domin akwai makala maganganu da yawa akan sallallahu alaihi yace ahsan mafi kyawun ma qila fihi da aka faɗa ma qalahu abul aliya shine abinda abul aliya ya faɗa a tafsirin ayar da Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi rahimahullahu ta'ala قال الصلاة صلاة الله أكو صلاة الله على رسوله صناؤه عليه في الملأ الأعلى da aka ce Allah ya yi wa manzon Allah salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ko to salatin Allah akan annabinsa shine yabo da yake yi a gaban mala'iku mala'il a'ala yaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi a gun mala'iku shine salatu wa amma man fassara salatullahi alaihi bi rahama amma wanda yace rahama ake nufi salatin Allah akan manzon Allah rahama ake nufi to fa qawluhu da'if yace maganar sa da'ifiya ce tana da rauni li'annar rahama domin ita rahama ta kunu kulli ahadin takan kasance ga kowane mutum rahama wani hadha ajma al ulama ala annaka juzu an taqula fulanun rahimahullah don haka malaman duniya suka hadu akan cewa an yarda in an ce ne sai ka ce rahimahullah rahamar Allah ta tabbatar masa Allah ya masa rahama واختلفوا أما سنوي ساباري هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه وسلم يا هلت إن أنت واني كتي صلى الله عليه وسلم سكتي هنا وأنا في النبي sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda sun ce shi yasa aka ce khilafa to amma rahimahullah ijma'an wannan kam za ka iya cewa wane sai ka ce rahimahullah amma sallallahu alaihi wasallam fa malamai suka ce sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha yadullu ala anna as-salah ghayru rahma wannan zai nuna maka ce as-salatu ba rahama ake nufi ba wa aidan Faƙad ƙala Allah ta'ala, inda za ka gane akwai bambanci tsakanin salatu da arrahmatu. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Ula'ika alaihim salawatun, kaga ya ambaci salawat, sai kuma ya ce, Min rafihim sai ya ce wa rahama, inda za ka gane abu biyu ne. Rahama, umumiya ce, kowa za ka ce rahimahullah salawat kuma wannan ya ke banta ga annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ce sallallahu alaihi wasallam wal ya yaqtari mubayara domin in aka kawo abu biyu aka yi adafi hukuncin da za ka yanke a nan lalle akwai mubayara akwai bambanci tunda aka ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim sai aka ce wa aka yi adabi wa rahama to ka san akwai bambanci tsakanin as-salawatu dinnan da ar-rahmatu ko don haka salawatu na ubangiji wannan jinjina da yabo da yake yi a gaban mala'iku na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Mala'iku kuma addu'a ce, mu ma kuma in muka yi masa salati addu'a ce idan ko kuma ko fassalatu akhassu minar rahmati domin ita a salatu ya fi keɓanta akan rahama fasalatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi idan Allah ne ya ce ya yi wa manzonsa salati to ya yaba masa ne fil mala'il a'la cikin taron mala'iku wa kazalika qawluhu wa ala alihi to da yace wa ala alihi wa aluhu huna suwaye ne alu muhammad anan atba'uhu ala dini Wadanda duk suka bi shi akan addininsa sun zama alu muhammad amma da sharadi hadha idza zukirat al'alu wahada idan aka kawo alu kadai ba a ce wa atba'ihi ba sai aka ce wa alihi <clears throat> wa sahabihi amma aka ce wa atba'ihi to alu daban atba'u daban amma aka kawo alu ba a kawo atba'u ba to ana nufin atba'u yace anan a abin da yake nufi da alu atba'u mabiyansa ala dinihi waɗanda suka bi shi akan addininsa haza iza zukirat wannan kalma ta alu in an ambace ta fa alu wahdaha ita kadai aw ma'as sahaba ko kuma aka hada da sahabbai wa sallallahu ala nabihi wa alihi wa sahbihi eh sai aka yi shuru to fa a takunu bi ma'ana atba'ihi ala dinihi munzu isa ila yawmil qiyamati ana nufin da mabiyansa waɗanda suka bi shi a cikin addininsa tun sanda aka aiko shi manzo har a tashi alkiyama an haɗa su cikin wannan addu'a. Wai dullu wannan zai nuna ala annal al cewa lalle an bi ma'anar atba ana nufin mabiya aladdini waɗanda suka bi mutum akan addininsa su ne alinsa qauluhu ta'ala wanda zai nuna maka haka karanta Faɗin Allah ta'ala a cikin gafir da yace annaru na alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhulu ala fir'auna ashadda al'adab kaga alu fir'aun mabiyan fir'auna akan aqida sune alu anan ba wai iyalansa ba don iyalansa matarsa mumina ce mabiya ake nufi adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da mabiyan fir'auna cikin mafi tsananin azaba wannan ƙura'ani ya nuna maka alu yana ɗaukan mabiya to idan game da annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka ce wa alihi ba ce wa atba'ihi ba to mabiyansa ke nufi amma idan aka mayyaze aka ce wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi to alu yana nufin iyalan gidansa wayanda suka yi imani da shi dinginsa da suka yi imani da shi wa yi kuma an ware da wa'inda duk suka bi shi tun sanda aka aiko shi har zuwa tashin alkiyama to amma idan ba a ce wa atba'ihi ba to alu ɗin shi ne ke nufi mabiyansa daga iyalan gidansa din da duk wanda ya imani da shi tun sanda aka aiko shi har a tashi alkiyama wazin ya jama'a to anan malam ya kawo mana dalilin da ke cewa lalle ashe alu yana nufin jama'a tun daga an tura mutanen fir'auna wuta saboda sun bi shi saboda ne atba'ihi ala dini waɗanda suka bi shi akan aqidar addininsa amma idza na bil atba'i amma idan aka hada da mabiya faƙila. alihi wa at'abaihi kaga yanzu an ambaci atba'u ko to shikenan fal alu umul mu'minuna min alil baiti ai baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to anan alu ana nufin masu imani daga cikin mutanen gidansa danginsa amma masu imani mu'minun wanda ba mai imani ba ko da dangi ne ko da ɗan gida ne baya shiga cikin an kaga nan zai nuna ma tun da bai bi shi a addini ba baya cikin aludinsa wa shaykhu islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala lam yadhkur al abba abinda yasa muka ce alu anan abin da malam yake nufi saboda ibn taymiya bai ambaci atba'i ba sai ce alihi to sai abin da yasa muka ce alihi anan mabiyansa duka daga iyalan gidan nasa masu imani da duk wanda ya yi imani da shi tun sanda aka aiko shi har a tashi alkiyama don me lam yadhkuril atba huna kala abin da yace alihi wa sahbihi yace alihi wa sahbihi ya nuna maka kenan mabiyansa da kuma abokan aiki sahabbai ai sahabbai su ne min babu aula a ce musu mabiya to amma an keɓe su da wata daraja tukunna su su a matsayin abokai abokan gwagwarmayar sani bayan mabiya ne sannan abokanai ne kaga ba za ka haɗu ba za ka haɗu da su ba suna cikin alu kuma su ashabu ne ana fahimta to wa naqulu sai mu ce aluhu hum atba'uhu ala dinihi malam yace anan abinda zamu fassara alu tunda ba kawo atba'u ba sai mu ce da mabiyansa waɗanda suka bi shi addini wasabihi wasabu su sahabbai kullu man kullu man ijtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi kuma ya zama mai imani da annabin sallallahu alaihi wasallam wa mata ala zalika kuma har ya mutu bai ridda ba har ya mutu bai yi ridda ba to ana kiransa sahabi amma don ka hadu da annabi kun zauna har ka mutu kuna nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa baka yi imani da shi ba ba a ka sahabi kuma idan da ka yi imani da shi kafin ka mutu sai kai ridda ba a kirga ka cikin sahabbai sahabi shine manijtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala zalika ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi kuma ya mutu da imaninsa bai yi ridda ba ko da wuni ɗaya suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa sahabi ko da awa ɗaya, ko da da suka gaisa ya yi imani ya musulunta ya ce to zan koma to a sauka lafiya to ya zama sahabi in dai bai yi ridda ba kafin ya mutu wa arful ashab ko wa arful sahab da aka hada sahabbai da aka ce alihi sai aka yi adafi aka ce wa sahabihi to wannan adafi huna anan alal al da aka yi shi akan al min babi adafil khassi alal am yana daga cikin abin da malaman iya magana a larabci suke cewa ataful khassi alal ami wato an yi adafin keɓantacce a kan magani a to ai mabiya sun game kowa da kowa in aka ce mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ce banda sahabbai kalma ce da ta game to khassu ba sahabantaka wannan zaka ce kowa da kowa sahabi ne to sai aka haɗa mabiya da kuma sahabbai kaga sahabban su ma mabiya ne amma kuma su sahabbai ne sun keɓanta da wannan kalma ta sahabbai wannan matsayi na sahabantaka to sai aka yi ababin al'amu alal kasu to nan dai yana suhba domin ita sahabantaka a kasu min mutlaqil akbar domin ta fi kebanta daga a saki kalmar mabiya a kan sahabi. In aka ce mabiyan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba za ka gane da sahabbai ake ba, amma su ne suka fi kowa bin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. In aka ce mabiyan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam dukanan za mu sa kanmu ciki. Haka ne ko ba haka ba ne? To, amma in aka ce sahabban manzon Allah ba, za ka sa kanka ciki amma su kan ba mabiya ba to su mabiya ne sannan kuma ga mukami na sahabbai ne sai a hankali fa qauluhu fadinsa da yake wa tasliman mazidan salam sallama idan aka ce salama fiha assalamatu abinda duk zai zamanto cikin sha'aninsa akwai zaman lafiya akwai kubuta daga dukkan wata matsala shine salama wato assalamatu min al'afati kubuta daga dukkan wasu aibubuka illoli matsaloli shine salama. an gane wannan wafi salati husulul khairati wajen salati kuma akwai faruwar alkhairai masu yawa da aka ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim kaga alkhairai da yawa suke da su da za su samu daga wajen ubangijinsu wa rahama ka kuma jin kai na cewa ubangiji ya yafe musu ba zai sake fushi da su ba an gane wannan fajama al-mu'allifu fi hadhihi as-sigha shi yasa mawallafin sai ya hada biyu a wannan siga baina su'a baina menene su'alillahi ta'ala wato tsakanin roƙon Allah madaukakin sarki an yi da lirabi hilkairati ya roƙi Allah ya daɗa tabbatar wa manzonsa da alkairai. Sannan, wa khassaha sana'un alaihi fil mala’in a'la, ya kuma keɓe ta ga yaba wa manzon a cikin taron mala'iku. Duk wanda Allah ne ya yabe shi, ai ya zama karɓaɓɓe, kamar yadda mai gari zai yaba ma. yace a garin nan ba mu da kamar wani ka isa ka bata shi eh ya yabu to Allah sai yake yabawa manzonsa gaban taron mala'iku kai ka isa ka bata shi in ka bata shi ma aikin banza kai don Allah ya gyara kayansa wa an yazila anhu al-afat kuma sai ya roki Allah ya kawar masa da dukkan wayansu damuwoyi matsaloli tasgaro wa kazalika haka kuma wannan roƙon addu'ar ta shafi dukkan man atba'ahu wanda ya bishi. shi duk wanda ya wal fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam salla da yake wasallama sallama khairiyatun lafzan dalabiyatan ma'anan kaga khairiya lafzan wato khairiya ce a lafazi ɓalabiyya ma'anar kuma nema ake a ma'ana li'annal muradu biha addu'a domin abin da ake nufi da kalmar addu'a ce malam ya dakatar da wannan wa ƙauluhu mazida ba ya ce wa sallama tasliman mazidan ba to mazidan din bi ma'ana za'idan au ziyada mai karuwa ko kuma da ƙari bayan abin da na faɗi ko kuma mai ci gaba da karuwa alkairai masu yawa da zaman lafiya da kubuta daga dukkan matsala masu yawa masu karuwa su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da mabiyansa shi ne abin da mala yake nufi ana hmm. na'am wal tasliman za'idan ala salati kaga ya kawo tasliman wanda ƙari ne akan as-sala domin sallimu alaihi wa sallimu taslima haka Allah ya ce ko sallu alaihi wa sallimu taslima wa yakunu du'a'u du'a'un aka zai iya zama wata addu'a ce daban bayan waccan addu'a ta as-salatu sai kuma ga addu'a ta taslimi shine du'a'un akhir bis salam ba'da as sala. wata addu'a ce daban da aka yi bayan ta salati ga kuma ta taslimi war rasulu inda alil ilmi waye manzo a wajen malamai malamai sun bayyana waye manzo man auha ilaihi bi shari'in wa umira bi tablighihi shi ake nufi manzo man auha ilaihi bi shay'in wanda Allah ya yi masa wahayin wani abu bi amrin da umarni ko an umurce shi da wani abu ya isar wa wasu an umarce shi bi tabalighi ya isar da shi to shi ake kira manzo ko yau wani ya zo ya ce muku an amurce ni da in isar muku da abu kaza da abu kaza to yana so ya ce muku shi ma manzo ne don shi ake nufi da manzo man auha ilaihi bi shar'in wa amara bi tablighihi ko umira bi wanda Allah ya masa wahayi da shari'a sannan ya bashi umarni ya isar da wannan shari'ar gumbayinsa to ya zama manzo waqad nubiya sallallahu alaihi wasallam bi iqra annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi da kalmar da jibril ya zo ya ce masa iqra to daga lokacin ya zama annabi dirar da manzon abu jibrilu yayi gabansa ya masa magana ya ce masa ikra a cikin suratul alaki to ya zama manzo wa ursila bil mudaffir a lokacin ba aike shi ba gun kowa sai da suratul mudaffir ta zo wa ursila sai aka aiko shi manzo bil da wannan sura wa bi ta'ala اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم iyanan ne abinda Allah ya fara saukarwa a cikin littafinsa اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كان نبيا دغنان sai ya zama annabi tunda an sauko masa da wahayi wa bi qawlihi da wannan ayar kuma ya zama manzo ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ke lullube kum tashi fa'anzir tafi gargadi ba an aike shi ba kenan ya zama manzo amma da yayi karatu kawai aka ce ba a ce ya zama manzo ba ko kai baka yi karatu ba zaka fara wa'azi sai kai karatu sai kuma a ce to yi wa'azi haka ne ko ba haka bane kum tashi fa'anzir yanzu kam i gargadi ka zama manzo yanzu duk abin da muka gaya maka to ka gaya wa wayansu sai wanda muka keɓe shi muka ce naka ne kai kaɗai kana rasulan alaihi salatu wassalam daga nan sai ya zama manzo wanda tsira da aminci suka tabbatar masa sai dai haƙuri karatun ko yanzu mukaddima ta kare sai za a shiga kuma kan amma ba'ad idan kajimi mai karantarwa ya ce amma ba'adu to yanzu zai fara bayani ke an gane ko? to Allah ce muke Yan uwa mu gode wa Allah da muka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama shine manzon da aka zaba mana wallahi mu ba wulakantattu ba ne ba renannu ne eh mun wulakanta kanmu mun rena kanmu mun samu matsayi babba Allah ya ce kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ku kuka fi kowace al'umma alkhairi da aka fudda don jama'a al'ummar annabi Muhammad don mutane musamman ma kawai aka fuddo ta ba don ba al'umma da take taimakon juna kamar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in wannan suka kau wannan su zo in wannan suka kau wannan su zo dukkan su kuma suna rungume da taimakon juna ba sa shiru addinin ba su bari an manta shi ba suna karantar da mutane asalin yanda yake kuma suna koya wa mutane kuma suna hana mutane suna umurtar su wannan shine alƙairin wannan al'umma sauran al'ummatai idan annabawansu sun tafi ba a dadewa sai a watsar da abun sai a manta shi sai a bata littafin sai a canja shi Alƙur'ani kuma Allah ya tsare mana shi ce la ya'tihi al-batil ya bayni yadayhi wala min kalbihi tanzilun min hakimin hamidin ko don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya samu wannan matsayi mu kuma al'ummarsa muka samu wannan matsayi littafinsa ya samu wannan matsayi addinin da muke yi kuma ya zama yardajje inna dina inda Allahil Islam ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين kaga wanda duk ya ware kansa ya ce shi ba yahude ne a yanzu ya yi asara ko ya ce shi nasara ne nasaranci zai yi a yanzu kaga ya yi asara domin annabi isa kansa idan ya dawo zai dawo a matsayin musulmi mabiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka babu alkhairi kamar ka zama musulmi mabiyin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wato dacewarka shine ka dace da rayuwarka Allah ka datar da mu Amin sa'ilin wa alaikum assalam wa na? Eh. za ka yi ne kawai kai kaɗai shi ne abin da dai aka fi sani ka eh, na rana ne ake taruwa a yi na. Eh. a wannan kuma ya danganta da abin da kake so sahabin nawa ka san aka ce aboki akwai abokin tanko akwai abokin korau akwai abokin shekarau akwai abokin a hausa ko to kai na ka dan abokin waye eh to ai kage ba zai ce ba dai sahabin manzon Allah ba ka. eh to ya sa madansa suna aboki to abokin nawaye ko nasa ne ko na wani ne ba mu sani ba dai aboki dai in yace sahabi aboki na kenan aboki na in ya sa ya a ƙarshe sahabi ya kamata ya zama sahibi sahibi ko abokina to wannan kusan kame-kame ne don ba ka san waye ka danganta sunan da shi ba sunaye nan da yawa ya kamata mutum ya zaɓi suna mai kyau yana daga cikin haƙƙin ɗa a kan ubansa ya zaɓa masa suna mai kyau an gane ko yauwa amma idan ka kira shi hakan ɗin

haramun ne wannan al'ada ce eh, al'ada ce al'ada ce kawai take haka jika ma ba a ce mata matata ta yi eh, jika ma ba a kiranta matata don yaci don haramun ne ka aure ta yi ko yawwa to amma wancan kuma haramun ne ya ce mata matarsa don bai aure ta ba bai aure ta ba shi ya ma ba a son kanin ka yi rika shiga inda matarka take su kaɗai sun kana nan ko wasu suna nan ka gane yauwa domin ba muharraminta ba ne yana iya in kun rabu ya aure ta ko in ka mutu ya aure ta tunda ba muharrama ba ce bai kamata su ke keɓanta da ita ba balle kuma ce mata matarsa wannan wasa ne irin na al'adar maguzanci da muka musulunta ma sai muna yi eh, na'am wato kamar yadda malamanmu suke dawwana mana a littattafai duk wanda ka jance radiyallahu anhu zaka tarda sahabi rahimahumullah kuma magabata na gari duk wani malami na gari duk mutumin kirki kowane musulmi zaka ce rahimahullah an gane ko yawanci zaka ga a littattafai aka ce annabi nuhu sai a ce alaihi salatu wassalam annabi hudu alaihi salatu wassalam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don a mayyaze umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu ko ibn taymiya rahimahullah an gane wannan don a samu tamyizi wanda za ka gane wannan annabi ne amma ba muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ne wannan kuma mutumin kirki ne mumini amma ba sahabi ba wannan shi yasa malamai suke yin wannan tsari kuma tsari ne mai kyau an gane ko to mu yi wa annabi salati sallallahu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم أدنا وهدي أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت البارئ وأنت القاهر فوق عبادك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا من الغيوب تولى أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم من أرادنا بسوء وشر وجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين